masana da manazarta a fannonin ci gaban jama'a da tattalin arziki da kuma zamantakewa jami'an gwamnati da na cibiyoyi da hukumomin gwamnati a matakai daban-daban ne suka hallara inda aka tattauna tare da gabatar da makalu game da rayuwar yara da mata musamman batutuwan da suka shafi tattalin arzikin iyali. Muna amfani da wannan fasaha ta sadarwa domin mu koya wa mata yadda za su fito da waɗansu dabaru wanda za a yi amfani da su domin ingantar da wata waɗansu abubuwan da muke yi na yau da kullum kamar ɗinke-ɗinke da sauransu wato idan ka ba mace irin wannan wato bitar to kaga za ta yi amfani da kwamfuta da ka bata tunda dumin ba su ah, na'ura mai kwalkwalwa ba wai kurin ba da na'urar mai kwalkwalwa muke yi ba da kuma gudunmawa na kuɗi da muke bayarwa har mu ne musu bita kuma ma mu ga me suke yi kuma yaya za a inganta abubuwan da suke yi da karkara da cikin gari ta an zaɓi mata kuma an sa su cikin wannan wannan wato bita da aka yi kuma ba wai abu ne wanda aka yi guda ɗaya ba farfesa umar garba dan batta kenan shugaban hukumar kula da kamfanonin sadarwa ta najeriya ncc Hajiya Amina Audi da ke zaman mai ɗakin kwamishinan 'yan sandan Kano kuma shugabar ƙungiyar matan 'yan sanda ta Najeriya reshen jihar Kano ta ce su ta fi mai da hankali ne akan iyalan 'yan sandan da suka rasa rayukansu a bakin aiki. Muna iyakan bakin ƙoƙarinmu ganin cewa mun taimaka ma mata widows waɗanda suka rasa mazajensu. Wasu an kashe su a yaƙi, wasu kuma cuta wasu aksidan ya ɗauki ransu. Mun sani cewa duk abin da za mu yi ba za mu iya ba Allah shine mai iyawa. amma muna iya bakin kokarin mu wurin ganin mun taimaka musu da abubuwan da za su yi na sana'a da su da yaransu don ganin sun ɗauki nauyin kan sun taimaki kansu domin duk abin da za a yi maka a rayuwa in ba ka tashi ka taimaki kanka ba wanda zai taimake ka. Jihar Kano na cikin jerin jihohin Najeriya da har yanzu ba su kai ga amincewa da dokar nan da aka tsara domin ba da kariya ta musamman ga yara. Sai dai kwamishinar mata ta Kanan Dr. zahra Muhammad Umar ta fayyace dalilan jinkirin. Kasan ita Kano gari ne na addini duk abin da zai karo da abin da mu ya ce to dole sai mun tsaya an tsantsane shi an tace shi domin duk abin da za mu fito da shi hau kan doron darajar addinin mu da al'adarmu doka na nan tana gab da zuwa tunda ana nan an mata karatun farko an yi na biyu amma fa ana tsatsefe abin da gaskiya ba za mu yadda da shi ba ba kuma za a taba yadda da shi ba misali yancin da a cewa yana right babu wani da da yake da right a musulunci wato sai dai yana da right na cewa a protecting ne shi Allah kuma shi ya fara sa dokar protection. Shi kuwa zauren haɗakar ƙungiyoyin fararen hula na jihar Kano cewa yana nan yana tsara samar da wani dandali na mata zalla domin matan su rinka tattauna hanyoyin warware kalubale da damuwar rayuwar iyali. Wani kudiri ne da muke da shi na samar da wani wani dandamali da zai zama mata kawai dan mata da za su yi abubuwan su su haɗu a Kano su rinka tattauna matsalolin su mata kuma su sama wa kansu wato hanyoyi da za su yi maganin matsalolin da yake damun mata da kananan yara ɗaya bayan ɗaya. Comrade Ibrahim Waye kenan shugaban zauren haɗakar ƙungiyoyin fararen hula a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.